Jama'a sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun a Alfa rediyo kuma si. ka kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a uku ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud lalu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. fadar shugaban ƙasar amurka ta white house ta ce batun barazanar da pyongyang ke yi shine zai zamanto muhimmin batu da za a mai da hankali a kai yayin ziyarar da zai kai yankin asiya a karan farko jagorar ƙasar myanmar an san suci ta gana da al'ummar musulmi 'yan kabilar rohingya sannan amurka za ta fara ɗaukan wani mataki akan waɗanda aka samu da laifin yin lalata da ƙananan yara matakin da zai rika zama masa abin kunya za ku ji wani mataki ne to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa Sashen Hausa na muryar Amurka ya kaddamar da wani bidiyo a nan Amurka kan Boko Haram. Idan mutane suka samu suka kalle shi musamman daga farko har ƙarshe za su fahimci illar rikici tun yana ƙarami a bari ya girma. Za kuma aji cewa bayan hare-haren 'yan ta'adda jamhuriyar Nijar ta buƙaci Amurka da ta kama mata. In akwai jiragen bisa wanda ake ce ma drone, insha Allahu wata banna waɗanda za su aikata ta lokacin na an gama da su. To kamar kowace ranar Juma'a jimai Ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a ranar jajiberin da shugaba donald trump zai kama hanyarsa ta zuwa nahiyar asiya fadar shugaban ƙasar ta white house ta ce batun barazanar da pinyon ke yi shine zai zamanto muhimmin batu da za a tattauna da shugabannin yankin sannan kwance ɗamaran makamin nukiliyan koriya ta arewan shine zai zama kaɗai da za a amince da shi batu a matsayin wato mataki na karshe. mai baiwa shugaba tom shawara kan harkar tsaro hr mcmaster ya yi gargaɗin cewa amurka za ta yi amfani da iya ƙarfinta wajen mai da martani akan barazanar da koriya ta arewan ke yi a tsakanin ranaku bakwai zuwa takwas na wannan wata na nuwamba ake sa ran shugaba trump zai kai ziyara koriya ta kudu wacce abokiyar hamayya ce ga takwararta ta arewa ziyarar ta kore ta kudu za ta kasance zango na biyu da shugaba trump zai yada cikin kwanaki sha biyu da zai kwashe yana ziyarar kasashe biyar a nahiyar tattaunawar da shugaban na amurka zai yi da takwaran aikinsa na kore ta kudu moon in da wasu shugabannin duniya za ta fi mai da hankali ne kan neman amsar tambayar yadda za a tunkari shirin gina makaman nukiliyan da na linzami da pinyon ke yi ana da ci gaba da samun yanayi na tada jijiyar wuya tsakanin kasashen biyu da ke bangarorin yankin tekun pacific lamarin da shugaba trump yake ma kallon muhimmin batu wajen ganin ya cimma burinsa na kawar da barazanar da koriya ta arewa ke yi wa amurka da makaman kare dangi a karin farkotun bayan mummunan matakin soja da aka ɗauka kan musulmi 'yan ƙabilar rohingya jagorar ƙasar myanmar an sa su ci ta kai ziyara jihar rahin mai fama da rikicin da ke faruwa a arewacin ƙasar a ji alhamis su ci ta gana da al'ummar musulmi a ƙauyen pandaupin da ke kusa da mandau sashen bamu na muryar amurka ya ruwaito cewa shugaba su ce ta faɗa wa mazauna ƙauyen cewa tana son ta ga an sake gina musu gidajensu inda ta yi kira ga waɗanda aka ɗora wa alhakin aikin da su mai da hankali kan muhimman bukatun mazauna ƙauyukan idan suka tashi yin aikin a baya shugabannin duniya sun yi ta sukar shugabar ta myanmar wacce ta taɓa lashe lambar yabo ta nobel kan yadda ta nuna jan ƙafa wajen ɗaukar matakan daƙile rikicin da farko su ci ta yi ikirarin cewa an yi ta yada ɗumbin bayanan da ba na gaskiya ba kan halin da 'yan kabilar ta rohingya suke ciki a sanadiyar rikicin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jami'in hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ya fitar da gargaɗi kan halin da ake ciki a kudu maso yammacin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda rikici ya jefa mutane miliyan uku da 3.2 cikin kangin matsanancin yunwa cikin shekarar ta gabata rikici ya daidaita yankin kasai na congo inda mutane miliyan 1.4 suka fice daga gidajensu rikicin da ya sanadin mutuwar mutane sama da dubu uku tare da barnata baki ɗayan ƙauyukan yankin a cewar claude jibidar jami'in da ke kula da hukumar samar da abincin ta majalisar ɗinkin duniya a kongon ya kara da cewa yanayin da ake ciki a yankin za a iya kwatanta shi da abin da ke faruwa a siriya da yamal yanzu haka congo wacce ma makekiyar ƙasa ce da ke tsakiyar afirka ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da rikici tilasta ficewa daga gidajensu a nahiyar ba dai hukumar samar da abincin ce kadai take janyo hankula kan halin da ake ciki a ƙasar ta congo ba ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa wato doctors without borders a kwanan nan ta yi gargaɗi kan matsalar yunwa a tsakanin yara ƙanana inda akan samu matsanancin yunwa da ta kai kashi goma a wasu yankunan daga yanzu za a rika baiwa mutanen da aka musu rijista a matsayin masu yin lalata da yara ƙanana fasfo na musamman a nan amurka kafin a bar su su yi tafiya zuwa ƙasashen waje a jiya alhamis ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce za ta fara soke tsohon fasfo ɗin irin waɗannan mutanen inda za a nemi su sake neman sabon fasfo wanda zai nuna wata fitacciyar alama da za ta nuna cewa sun taɓa lalata da yara ƙanana wannan mataki na zuwa ne bayan da wata doka da aka amince da ita a bara waɗanda aka samu da wannan laifi za a ba su wani fasfo wanda a shafinsa na baya za a rubuta an taɓa samun wanda ke rike da wannan fasfo ɗin da laifin yin lalata da yara ƙanana kuma hukumomi na sane da shi a matsayin mai lalata da yara ƙanana kamar yadda dokar amurka ta tanada ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ɗaukan wannan mataki ya samo asali ne tun bayan da wani mutum da aka taɓa samu da laifin yin lalata da yara ƙanana ya yi garkuwa tare kuma da kashe wata yarinya a shekara bakwai mai suna megan kakan a jihar new jersey a shekara ta 1994 wannan al'amari shi ya sa aka buɗe ofishin yin rajista na masu lalata da yara ƙanana da dama duk da harin da aka kai a kwanan nan akan birnin new york za a gudanar da wani wasan gudun famfalaki da ake kira tcs new york marathon kamar yadda aka tsara za a yi a ranar lahadi sama da masu gudu dubu hamsin da 'yan kallo da aka yi kiyasin za su kai miliyan ɗaya ne za su halarci gasar yayin da masu gudun za su ratsa hanyoyin da aka shata musu waɗanda za su bi ta unguwannin state island da brooklyn da queens da bronx da kuma manhattan a gudun da za su yi na tsawon mil 26.2 tun dai da aka kirkiro wannan gasar a shekarar 1970 ba a taba samun mace da ta lashe gasar ba amma akwai alamu buzunesh deba na da damar samun nasara a wannan gasa da za ta kara a ciki to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji, jiya sashen hausar muryar Amurka ya kaddamar da wani bidiyo kan tashin hankalin Boko Haram a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka USIP a takaice da ke nan birnin Washington DC. Ga abokin aikin Sarfilu Hashin Gumal da rahoton. da haɗin gwiwa cibiyar wanzar da zaman lafiya ta amurka da muryar amurka aka ƙaddamar da wani sabon bidiyo a kan yadda ta'addancin boko haram ya shafi al'umma arewa maso gabashin najeriya da ma ƙasashen yankin tafkin chadi sabon bidiyon mai taken boko haram tattaki daga bakar aƙida ya nuna yadda rikicin boko haram ya yi sanadiyar dubban rayuka ya kuma raba wasu miliyoyin mutane da gidajensu kowane irin tasiri wannan bidiyon ke da shi ga ta bakin Malam Idris wani mazaunin Washington da ya samu dama halartar kaddamarwar. E eh, ina ga idan mutane suka samu suka kalle shi musamman daga farko har karshe za su fahimci illar barin rikici da ya faru da yake samuwa a tsakanin mutane tun yana karami a bari ya girma har ya zo ya shafi duka al'umma gaba ɗaya. Shin wani irin saƙo ake son aikawa al'umma a wannan sabon bidiyon? ga Ibrahim Alfa Ahmed ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ɗawainiyar haɗa wannan bidiyo. Wato wannan fim sabo mai suna Boko Haram tattaki daga Bagara Kida wato wani saƙo ne da ke nuna ma jama'a cewar duk da irin abubuwan da suke faruwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya akwai mutanen da suke tashi suka miƙe suke yakar wannan abu ta hanyar da za su iya yaƙa ba wai sai da makami ne kawai ake iya yaƙar wannan bakara da ba ana iya yakarsa ta ko'ina cikin bakin da aka gayyato daga najeriya har da fitacciyar mai ɗaukar hoton nan da kuma yin aikin agaji 'yar asalin maiduguri fati abubakar koya ta kalli wannan bidiyo ganin cewa maiduguri na ɗaya daga cikin garuruwan da wannan tashin hankalin ya fi shafa Gaskiya wannan bidiyo ne akan yadda rayuwa yake a Maiduguri da kuma yadda mutane suke aiki su ci gaba da rayuwarsu musamman ma ire-iren mutane masu taimakon jama'a. So tasirin da wannan bidiyo zai shine nuna mana rayuwar 'yan Maiduguri cewa duk da wannan hayaniya yana faruwa an ci gaba ana aiki ana kokari a ga duk mutanen da suka fito daga ƙauye su samu taimako da ya kamata su samu. Ganin cewa an kaddamar da wannan kiran bidiyo ne cikin harshen turanci ya sa na tambayi ibrahim alfa ahmed ko na hausa na tafe akwai na hausa mun riga ma mun kammala na hausar saboda dama tun lokacin da muka fara tunanin yin wannan fim din ba wai da turanci kawai aka shirya ba an shirya za a yi shi harsuna da dama ciki har da hausa da kanuri harsunan najeriya kenan amma akwai ah, harsuna da dama waɗanda su riga sun fara sun yi nisa na faransanci ma za a kammala shi a cikin ah, wannan mako hmm. sannan akwai harsuna da dama na afirka da za a yi su kamar bambara kamar somali ah, kamar mutanen yankin nan da ake ce horn of africa wato masu magana da harsuna amharic trigina afan oromo da makamantansu su ma za a yi wannan a fim din cikin waɗannan harsuna sannan akwai wasu manyan harsuna ma na murya amurka kamar larabci kamar harshen mutanen kasar pakistan wato urdu da pashto da tajik da kazak waɗanda su ma za a mai da wannan fim ɗin cikinsu sarfil hashin gumel daga birnin washington dc lalle kan kuma a gaida sarfilu har yanzu dai game da batun na tsaro amma za mu ƙetara ne zuwa jamhuriyar Nijar inda ƙasar ta buƙaci Amurka da ta daɗa kama mata bayan hare-haren 'yan ta'adda na baya-bayan nan Sulaiman Barma gare ka. matakin da ke zuwa makonni kaɗan bayan da wasu 'yan bindigar da ake hasashen sun tsallako daga mali ne suka hallaka sojojin amurka hudu da takwarorinsu na nijar hudu a ƙauyen Tongo Tongo da wani harin na daban da ya laƙume rayukan jandarmomi goma sha uku a ayyaro da ke yankin tilaberi na matsayin wani ɓangare na hulɗar da ke tsakanin amurka da nijar a fannin tsaro honorable hama asa shine shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin nijar ƙasar nijar iyaka abin da a gare mu tsakaninmu da sauran ƙasashe kamar su mali kamar su libi kamar su chad da sauransu muna da dubu biyar da 5,460 ba a iya game ƙasar gaga lokaci kaɗan saboda 'yan ta'adda ko ina sun rarrabu kuma ko ina suna buya yadda za su zuwa su kai hari kenan in akwai taimako na jiragen bisa wanda ake ce ma drone da wani satellite insha Allahu wata ɓanna kan a samu a aikata ta lokacin nan bayaninta ya zo kuma waɗanda za su aikata ta lokacin nan an gama da su. Sai dai wasu 'yan ƙasar ta Nijar irin su Hamidu Sidi Fodi na haɗakar ƙungiyoyin platform na cewa kada a yi tuya a manta da albasa. Ni a matsayina, ra'ayina ne nake bada a ba sojin Nijar kayan aiki ko suna da a ƙara musu don saboda mun kwatanta muku cewa soji na Nijar zuciya gare shi in dai kayan aiki to wallahi sai dai mutu in ga maka zai kokarin ta kowace hanya talaka ya samu haske a cikin wannan kasar. Fargaba akan kuskuren da na'urori ke tafkawa musamman injinan da ke sarrafa kansu na daga cikin dalilan da ke jefa shakku a zukatan wasu 'yan kasar ta Nijar. Ina shakku kwarai da saboda jirgi nawa da a anan cikin garin Yamai wanda suke nan aeroport ai kullum kashe wani mutane ake kenan wannan jiragen da kana gani masu ƙananan banza dohi mu ba mu ga unhwanin su ba tun da kullum jini na zuba jini na ya kamata a tsidar da shi haka nan. To amma masu bakin fada a ci a sha'anin tsaro na da ra'ayin da ya sha bamban da irin wannan. Wannan ra'ayi mutane kamar wanda ba su gane komi ba suna iya kawo shi saboda mi saboda kun san inda ake wannan tashin hankali an yi dokar ta baki dokar ta ɓace ta ba da cewa akwai lokacin da za ka tafi bisa mota ko bisa moto ko ƙasa ko bisa shaki kana tafiya ka lafiya babu wani matsala 'yan doka sojojin doka suna nan suna dibi in wani lokacin nan ya wuce to ga wannan tafe-tafe ba naka ba ne na 'yan doka ne na sintiri na su tsare lafiyarka da duk inda kake ka zo gida haka kwanta sauran aiki ba naka ba ne nasu ne. tun bayan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankunan tilaberi tawa da difa ƙasar amurka ta ƙara ɗaukar matakan ƙarfafa tallafawa jamhuriyar nijar mafarin jibge dakarun amurka a yankin agades kuma bayanai daga hukumomin ƙasar ta nijar na cewa a wannan sansanin ne ake sa ran jibge jirage masu sarrafa kansu da nijar ɗin ta bukaci amurka ta zo da su a matsayin wani sabon salon farautar 'yan ta'adda a kan iyakar mali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Haka kuma a gaida Suleiman to jama'a ga wannan. Gaskiya yanzu an ɗauko hanya mataki wanda muke ganin Allah so ya yadda muna kyautata da san cewa za mu ci gaba da ganin haka yana faruwa tun da gashi wanda ake ganin kamar da sun fi karfin a taba su yanzu an fara taba su to lalle kan sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan bari mu za ku gefe jimmai ali ta gabatar mana da shiri na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum gani Jummai Ali tare da likitan kuna Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana ah, lafiya. To likita yau za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Isuhu da Yalla a can jihar Kaduna. ya ce kwanaki ya turo mana da tambaya amma kuma ba mu fahimci abin da yake nufi ba to shi ne ya sake turowa ya ce wata cuta da ke faruwa a farce wa za ka ga farcen mutum ya yi baƙi kuma mutum ya rika ganin wasu ciwuka ko tsalle-tsalle baƙaƙe a cikin farcen nan ta dinga cinye farcen a hankali a hankali musamman ma a yankin yarbawa suna fama da irin wannan cuta to likita ka fahimci cutar da yake nufi da za ta sa farcen mutum ta yi baki kirin eh to abin da ke ka sa farcen mutum ya baki irin shine akwai wani lokaci yadda jini bai tafiya sosai yadda ya kamata a wurin to waɗansu waɗanda turanci ana kiran shi gangirin eh. jini bai zuwa sosai wani lokaci ga abin na cinyewa to in jini bai kawo wurin yana cinyewa wani lokaci ma an yi tsanani dole sai an yanke wannan ɓarayin wannan hannun ko wannan farcen to amma an dai ya juya baki kirin to dole mutum ya sauri ya je wani likita akwai musamman irin mutane masu ciwon sukari suna da irin wannan sosai hali to suna fama da irin wannan matsala eh suna da fama da irin wannan matsala sai ga ko kafa ko ko sai ga ya so canza baki haka to wannan in ya soma haka to domin rashin yanda jinin su bai bai yaduwa sosai yanda ya kamata to na shi ke kawo na hajiya amma idan suka je wurin likitan aka duba kuma za a ba su magani ko eh za a ba su magani wani lokaci hajiya an yi tsanani dole sai an yake wannan wannan wurin a to kamar eh, yatsan kenan za a yanke ko daidai wajen farcen wurin wurin wani lokaci dole masu an yanke duk farashin eh, gaba daya. Kamar ya tsanto in aka yanke ana yankewa ne don kai ya yadu? Eh don kada ya yadu eh. subhanallahi eh. to amma idan har kafan su ma ana yankewa an dai so soma haka amma idan aka gano da wuri ana iya magancewa ko eh, in dai mutum je da wuri ana iya taimakon sa kwarai da gaske to Allah ya sawwake amin amin to ina fatan kuma malam isuhu da yalla faki yana kusa kuma ina fatan mun fahimci tambayar shi a wannan lokacin <laughs> to likita sai tambayar mahmud salihu kaura na moda a can jihar zamfara shi kuma yana son ya san illar da hayaƙin murhu ke da ita ga mai shaƙensa da kuma zama a cikinsa. To, shaƙen hayaƙin murhu in yi yawa ba shi da amfani kamar kowane irin hayaƙi da in yi yawa ba shi da amfani hajiya. Ba ma na murhu kaɗai ba. Ba ma na murhu kaɗai ba. To, irin wannan hayaƙi me yake haddasawa? To, wannan in ya tsanani in yana shi, in ka shaƙa yana shiga huhun ɗan Adam ne. to wannan mutum na a da ya kowane lokaci in baka yi sa'a ba yana kawo ciwon huhu wani lokaci hajiya subhanallah eh, eh to saboda haka dole mutum ko in kana irin aiki a wuraren ya kamata ka rinka janyewa in ta shiga ko kuma inda kake aikin ya kamata akwai inda iska ke ke hurawa sosai inda ba za ka yi ta shakar haƙin ba ne haka kowane lokaci. To, likita ka san akwai matanmu na karkara eh. da ice suke girki. kuma girkin nan yana haddasa ya to su irin waɗannan ba su da wata hanya na yin girkin nan wace shawara za ka ba su a inda za su yawanci a samu wuri a buɗe inda kama a fili haka kada a rinka yi inda a rufe haka inda wuri na rufe ne to hayakin kin san bai zuwa ko ina to shi yasa sai mutum ya shaka amma wuri a buɗe ne hayakin zai fi zai tashi sama kenan ya eh, tafi zai tashi sama mutum ba zai shaka da yawa ba a hakan zai taimaka kenan eh haka zai taimaka kwarai da gaske eh hajiya to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya tambayar kuma zai taimaki su mata musamman waɗanda suke amfani da ice wajen girki. Eh gaskiya ne hajiya. To sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Alhaji Mele Yusufari a can jihar Yobe. To. Ya ce don Allah yana so ne ya sani macen da take ɗauke da ƙwayar cutar ƙanjamau HIV eh. kuma take da ciki. To ya za a yi ta haifi jaririn da bai kamu da cutar ba. To aikin yanzu akwai maganin da ake ba mata masu juna biyu. Wato da zai kare jaririn kenan. Eh sai to ni sai ja wannan maganin zai yakan kare jaririn da kamuwa da wannan ciwon din. Amma dole in dai tana juna biyu tana da wannan ciwon kanjamau ya kamata je wani likita. In ta je wani likita a rinka ana auna ta kowane lokaci. To kuma in ta haihu din nan likita za ta iya shayar da ɗanta da nonanta. yawanci ba a so a shayar da shi da nono ya kamata bai kamata shayar da shi ba domin kin wani lokaci yanda dan iya yakan cije nonon jini yakan dan fito wani lokaci to in kuma ya sha jinin nan yana iya kamuwa da kanjamau yana iya kamuwa da shi saboda haka amma abin da ya kamata in dai tana juna biyu ta haihu ta yi magana da likitan da zai bayyana mata komai da ya kamata. Tun dai tana da juna biyu ɗin ta je ana bata maganin da har ta haihu shi yaron ba zai harbu da kwayar cutar ba. Eh ba zai harbu da wannan ciwon ba eh gaskiya ne. To an ci gaba kenan. Eh, an ci gaba sosai kin san da ba haka yake ba. Eh haka ne to. Eh, eh, amma yanzu akwai magungunan da suke kare dan inda eh, ba zai sa kamu da wannan ciwon ba. Sannan kuma kamar yadda ka ce din an haihu din ka a shayar da yaro da nono. Eh ko kuma ko kuma in dai ta haihu din akwai kin san akwai likitoci musamman da suke so gwaninta akan yara da sababbin yara da aka haifa. To kam magana da su kuma. to kamar su yaran aka haife su akwai maganin da ake ba su ne koko shikenan dai in an bata ita maganin ta sha shikenan koko akwai wasu gwaje-gwaje da ake musu bayan an haife su bayan tashi wannan in ta sha maganin yawanci da ikon Allah Allah yakan kare dan wallo ba amma bayan ta haihu dan akan akan gwaje-gwaje a tabbatar dan ba to Allah ya eh, sauke amin amin hajiya to shi kuma Yunusa Umaru mai gari ne a can malumfashi Najeriya to ya ce wai me ke kawo karancin maniyi ne ga namiji to yawanci abin da ke kawo shi kin namiji ya fara balaga eh. to in mutum na ƙara girma na mayanta to yau maniyin shi yakan ragu kwarai da gaske to kuma akwai waɗansu da aka haifa ake haifan su maniyin nasu ba shi da yawa kuma ba shi da shi yasa wani lokaci za ga waɗansu maza ɗin sun yi aure yadda matan ba su ci eh, kin san kuma irin wuraren mu yawanci akan ce laifin matan ne amma yawanci laifin mazan ne hajiya. to likita ka yi bayani akan cewa ana manyanta karfin mani din na abu na to na ga eh to ai na ga maza ko sun kai shekara ɗari da haihuwa an dai suka sadu da mace za ta iya ɗaukan ciki eh mace na iya ɗaukan ciki komin tsufan namiji amma yawansa da kuma ƙarfin sa kan ɗara goyon mutum na amma bai zai hana mace ba zai iya hana wannan namijin ya yi ma mace ciki ba hajiya. to irin wanda kake cewa to waɗanne matsaloli ne ke sa akwai kace akwai wasu wanda ana haihuwansa haka wasu kuma manyanta ne. eh to akwai ɗansu kin san kamar in kaga akwai ɗansu da su kamar kwadan su ba ta saukowa kasa sosai akwai ɗansu kuma in ba ta sauko ba kuma wannan bai iya mani yanda ya kama za ga waɗansu domin mani akan gwada yawan shi a cikin waɗansu ɗan wuri ne haka to to aka gwada yawan birke yadda ya kamata wato waɗannan ba su waɗansu su ba su iya yawancin su ba su iya mata ce so ga shi da irin waɗannan waɗanda ba su ba sauka yadda ya kamata aka haife su waɗansu kuma abubuwan da ke yin maniya a cikin ɗan adam nasu bai aiki sosai. to irin waɗannan in aka je akwai abin da likitoci za su iya yi. yawanci waɗansu su ana iya taimako kuma wani lokaci akan ba su wani irin musamman waɗansu in dai ma yaro gudu ya ko ba shi da ƙarfi akwai ɗan magungunan da ake iya ba su ya ƙara yawansa. Eh, to in wannan kuma bai yi ba to wani lokaci kin san sai dai kuma inda mutum shi wannan namiji na a matan ta ta kama da ta yi ciki to sai wannan sai an fito an hada ban da maniya a waje kenan sannan a sa a cikin matar. sai a sa a cikin matar. to su kuma yaran da kake cewa tun suna yara ake haihuwan su din da suke da wannan matsala su kuma in suka girma aka gano su ma ana iya magancewa to wannan inda ya adadin alatun nasu ne bai sauko ba ana iya tiyata a gyara shi ya sauko in ya sauko to shi kuma sai sai sai so mai mani yadda ya kamata To akwai wa'anda kuma san san ba abin da za a iya yi musu ko? Eh waɗansu ba sai dai kuma ikon Allah hajiya. To Allah ya sawaike. Amin amin. To shi kuma Malam Umaru Mararraba Jos. To. Yana so ne ya sani wai shin ciwon sukari yana rage wa mutum jin ƙanshi da mazakuta kuma yana rage mai kaifin ido da da ta jin kasalar jiki? Eh ciwon sukari ciwon sukari shegan ciwo ne hajiya. yana rage wa namiji mazakuta yana rage karfin idan namiji kuma yana duk na yana yi hajiya domin yadda sukarin yake akwai jijiyoyin da ke idan ɗan adam to shi ciwon sukarin yakan taɓe su to in ya taɓe su yake idan mutum bai gani kuma kin san kuma namiji sa yadda jini ke bi ta cikin abin nan na namiji to yadda jinin ke bi shi wannan suka ciwon sukari na rage yadda jinin ke bi saboda haka mutum da sa yakan ragu sosai. Hmm, to akwai abin yi? to abin a yi yanzu akwai kamar inda mutum na cin sigari ne ya kamata ya rinka lura da shi kwarai da gaske inda kana shan magani ko kana gwada ka tabbatar shi wannan sigarin bai yi yawa a cikin jinin ka ba ana baka maganin da ya kamata yana daidai yanda kimanta to inda ana wannan kuma akwai waɗansu domin wannan cin sukarin kamar mai da ke cikin jinin su kan yawa ake abin da ake kira cholesterol to su ma sai an ba su magani zai rage wannan yawan wannan mai din to shi yawan mai din ne ke toshe jijiyoyin to jijiyoyin ma da ke zuwa a zakan da duk suna suna toshewa to shi ke hana shi rage mashi mazakurta din hajiya. To a saboda haka dai in aka samu aka ba mutum magani kuma yana lura da, da adadin sukarin da ke cikin jinin shi da sauran shi duk wa'annan matsalolin ba zai fuskanta ba kenan da eh, rashin jin mutum na lura waɗannan matsalolin ba zai fuskance su ba amma yawancin mu ba mu lura da shi yasa za ga mutane lo waɗansu mutanen ma za ga ba su lura ba domin ciwon sukarin nan yanda jinin bai bai zuwa to wani lokaci an yanke kafan mutum kuma wani lokaci an yanke hannun mutum duk wannan domin sukarin yanda jinin bai bi yanda ya kamata to Allah ya eh. sauke amin amin hajiya ina kuma fatan malam Muhammadu Umaru yana muna kusa da shi da sauran masu mu sun ji wannan bayani da kai. To likita kamar kullum lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To gaishe ku yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. A ranar jajibirin da shugaba Donald Trump zai kama hanyarsa ta zuwa nahiyar Asiya, fadar shugaban ƙasa ta White House ta ce batun barazanar da Pyongyang ke yi shine zai zamanto muhimmin batu da za a tattauna da shugabannin yankin sannan kwance da makamin nukiliyar koriya ta arewa shine zaɓi kaɗai da za a amince da shi. mai baiwa shugaba trump shawara kan harkar tsaro hr mcmaster ya yi gargadin cewa amurka za ta yi amfani da irin karfinta wajen mai da martani akan barazanar da koriya ta arewan ke yi a karan farko tun bayan mummunan matakin soji da aka ɗauka akan musulmi 'yan kabilar rohingya jagorar ƙasar myanmar aung san suu ta kai ziyara jihar rakhine mai fama da rikici da ke faruwa a arewacin ƙasar a jihar lamis suu ta haɗu da al'ummar musulmi a ƙauyen pandapuin da ke kusa da mangdo sashen ba na amurka ya rawaito cewa shugaba su ci ta faɗa mazauna ƙauyen cewa tana son ta ga an sake gina musu gidajensu inda ta kira ga waɗanda aka ɗora wa lakin aikin da su mai da hankali kan muhimman buƙatun mazauna ƙauyukan idan sun tashi gudanar da aikin wani jami'in hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ya fitar da gargaɗi kan halin da ake ciki a kudu maso yammacin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda rikici ya jefa mutane miliyan 3.2 cikin ƙangin matsananciyar yunwa a cikin shekarar da ta gabata rikici ya daidaita yankin kasahi na congo inda mutane miliyan 1.4 suka fice daga gidajensu rikicin da ya sanadin mutuwar mutane da dama da suka kai har dubu uku To da kaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wani lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin yi sallama da ku muna taya wakilinmu na muna mustapha nasiru batsari murnar daurin auren ɗansa mubarak a yau ɗinnan juma'a da karfe biyu da rabi a mu'azu kwatas mai tumbi jihar naija allah ya bada albarkar aure da kuma zaman lafiya ina kuma taya yan sim ikwa roni home boys home murnar shirin kaddamar da tarihin rabarin ras baliski a ikwa hausa lamuwan kano a gobe asabar da karfe goma na safe yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi.